Min من wa ونفخه wa والصلاة والسلام على ala rasulillah. ‘yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya sake haɗa mu wannan masallaci mai albarka a wannan rana ta laraba wadda ta yi daidai da sha hudu ga watan rabi'u sani hijirar mai gidanmu annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam sha uku ga watan rabi'u sani hijirar mai gidanmu annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam shekara 1446 domin ci gaba da karatun littafin Riyadu Salihin na babban malami Imamun Nawawi. Za mu tashi babu i'anatin rafiki, babin da yake magana akan taimakon aboki kalmar rafiq da take nuhi aboki amma shi malam tun da ya kawo ta cikin babi da yake magana akan tahiya yana nuhin abokin tafiya babin da yake nuna taimaka ma abokin tafiya kenan idan kuna tahiya tare da aboki ya kamata ya zan akwai taimakekeniya ta nasiha ta duk wani abu wanda yake bukata wanda bai hikarhinka ba mala ce fil babi hadis kasira a cikin wannan babi da yake magana akan wannan matsala akwai hadisai masu yawa kaddamat wato sun gabata ka hadis kamar hadisi wani hadisi wallahu fi auni abdi ma kana abdu fi auni akhihi Allah yana cikin taimakon bawa matsawar bawa ya zama cikin taimakon dan uwa ne wato imamun nawawi gogaggen malami na tun harko ya buɗa ma babe da cewa Allah maɗaukaki yana cikin taimakon bawa matsawar bawa ya zama cikin taimakon ɗan uwa ne kana taimaka wa ne Allah zai yi tsaye a cikin lamarin ka shine wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi Allah yana cikin taimakon bawa matsawar bawa ya zama cikin taimakon ɗan uwa ne kenan mafhumul kala. duk lokacin da mutum baya taimakon ƴan uwansa babu ruwan Allah da shi don haka duk abin da ya kama nashi sai Allah ya fidda hannu ne wa hadis da kuma hadisin kullu ma'arufin sadaka dukkanin abin alkhairi sadaka ne wa ashbahihima da makamantansu ma'ana hadisan da suke makamantan wannan hadisan malaci an abi sa'id al khuduri daga sahabin manzon Allah Abu Sa'id al khuduri Allah ya kare yadda da wannan sahabi yana cikin as-sabiqun al-awwaluna min al-muhajirin gogaggen malami a cikin sahabban manzon Allah shine Abu Sa'id al khuduri Allah ya kare yadda da shi kala Abu Sa'id al khuduri yake cewa bainama nahnu fi safarin tsakanin muna cikin wata tafiya ma'ana muna tsakanin wata tafiya musa, habban manzon Allah iz jaa rajulun ala rahilatillah sai ga wani mutum ya zo bisa ga taguwa tai muna cikin tafiya sai ga wani mutum ya taho bisa ga taguwa faja'ala yasrifu basarahu yaminan wa shimalan Abu sa'idin al ya yace mutumin sai ya kama dibawa dama da hagu kun san idan aka samu bako ya haɗo ga wuri wanda samsam bakon zuwa na bai taɓa zuwa wurin ba to waɗanda an mazauna wurin suna gano wannan bako ne kuna fahimta shine Abu Sa'idin al-Khudri yake cewa mutumin yana zuwa bisa ga taguwa tai faja'ala yasrifu basarahu yaminan wa shimalan kawai sai mutumin ya diba dama ya diba hagu kamar yayi magana kuma bai yi magana ba dibi dibin da yake yi mikwaru faqala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yace man kana ma'ahu Fadadu zaharin falya'ud bihi ala la zahara la duk wanda yake da guzuri na abin hawa to ya taimaka ma wanda bai da abin hawa kuna fahimta kun ga shi da ma yana da abin hawa ne wato wani sako manzon Allah ka son basuwa manzon Allah ya ce duk wanda yake da wani guzuri na abin hawa me ake nuhi da zahar anan dabba raƙumi ko wani abu wanda an ka hau mana kana da guda kana da wani wanda ba bisa gare kake ba to ka taimaka ma wani ya hau don mi saboda a samu dai an samu yan uwantaka don haka duk wanda yake da guzuri na abin hawa to ya taimaka ma wanda baya da wa man kana lahu fadadu zadin wanda duk yake da watun ragi na guzuri falya'ud udbihi alaman la zadala ya taimaka ya ba wanda bai da guzuri ma'ana kana da guzurinka kana da yan kuɗinka sun ishe ka bukatar ka an samu ƙari to rage dan ma wanda bai da nashi guzuri in abinci na rage dan ma nan ho manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al-ibra bi umumil lafzi la bi hususi sabab yanzu manzon Allah na nuna cewa idan akwai buhu biyu na gumi gidanka to buhu biyu na gumi an akwai eh suna yi ma kwanaki eh to ɗauki buhu guda ai kama makwabcinka ba maganar na'am ba hadisan manzon Allah dabbaka su ake yi kuna fahimta aljohanka ciki suke akawun ɗinka ciki yake sai ka ɗai sallama ma wani ana tashi masallaci ka kewaya da shi ka ce wani don Allah ɗan akawun ɗinka ne ka son ka ara mai in tura ma wani akwai ɗan saƙo sai ya aza aro na za ka ka tura shina komawa gida sai ya ɗora jin kulululululu kulululululu don Allah an samu uhuwa diniya ko ba a samu ba amma tsakani da Allah haka muke in ka hau kaya baka ma son a gane ka ce ka ya kamata ka daddaka sai ka ce Allah dai ya sauwaka harkar kana koki harkar shikenan sai harka ta lalace a ka ce alhamdulillah sannan kuma ka ɗiba don shi za ku ga Allah madaukaki yana ce Allah in shakartum la azidannakum in kun ka gode min zan kara muku nan shukur za ake nuhi ba alhamdulillah ake nuhi ba kuna fahimta abinda ake nuhi da shi shine Allah ya daddaka ma to ka daddaka kama wani in ka daddaka kama wani shine shukur ɗin da Allah ka nuhi amma ba wai a baka kaya ka dahi ka ɗora hudan alhamdulillah alhamdulillah to ai baka nuna godiya ba abinda ak godiya ga Allah wanda Allah ya daddaka kama kai ma ka daddaka kama wasu sa wani cikin horin shiki ka sa mamaki tunda Allah ya yi alƙawalin duk abinda ka kashe zai maye ma gurbin abin da abinda ka kashe amma tsakanin da Allah ba haka muke ba don haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan hadisi Imam Muslim ya fitar da shi kun ga dai hadisin ya nuna taimaka ma abokin tafiya Jabir dan Abdullahi Allah ya ƙara yadda da Jabir Ya ce an Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annahu arada an yagzuwa annabi yayi nuhin ya hita wurin kai hormaki annabi ba zama ne kai ba da shi ake hita annabi yayi nuhin ya hita wurin yaki sai manzon Allah ya yi yace ya ma'asharal muhajirin wal ansar ya ku tarsashin muhajirin mutanen wato mutanen makka wal ansar da mutanen madina ya ku tarsashin mutanen makka ya ku tarsashin mutanen madina inna min ikhwanikum qauman lalle cikin yan uwanku akwai wasu mutane laysa lahum malum basu da dukiya cikin yan uwanku akwai wasu mutane da basu da dukiya wala ashira ko basu da dangi falyadumma ahadukum ilayhi rajulaini aw salasa don haka kowane ɗan ɗayanku ya ɗauki nauyin mutum biyu ko uku ba kai ɗaya ka haye kaya ba Allah ya buɗa ma ka samu wata harka ta kasuwanci to ɗauko mutum biyu ko uku sa Allah ya buɗa ma kana da wata harka da ya kamata a tayi a samu kaza ɗauko mutum biyu ko uku sa kowane ɗaya daga cikin ku ya ɗauki mutum biyu ko uku in ji manzon Allah to wannan umarni da manzon Allah ya ba su su ba irin muna ba yana faɗi suna tallabawa shi su da manzon Allah ya faɗi abinda suke ca ina wa da'ana don haka Jabir dan Abdullahi ya ce fama li ahadina min zaharin yahmiluhu illa uku batun ka uku ba ba wani daga cikin mu da adda wani abin hawa na raƙumi da yake hawa sai wace an zama baye ne ake yi wanda adda raƙumi cikin tahiyar yana hawan abinai manzon Allah na faɗin haka sai ya kire wani ya ce da kai da kai ku taho in na hau na yi kilomita guda kai ka hau ka yi kilomita guda kai ma ka hau shikenan sai an haka mai yi wada kun ka san an baku abin hawa abokan tarayya da kai da wani don haka duk ababen hawan su sai sun ka zama musharaka ka da Allah haka hake abokinka na sun ya kai mata ta asibiti ko iyali ne ya buga ma waya ga mota a jakila ma akwai wadda ba ita ɗaya a gare ka ba akwai wata ka ce ai akwai matsala motar nan ba ta kusa ko ko ta lalace shikenan sai Allah ya lalata motar kamata ya yi ba sai ya tambaye ka ba ma ka faɗa mai in uzuri ya kama ana da bukata da mota ga mota a to ai kana shiga ta to ai akwai wata bayan wanda nika shiga ya zama ana amfana da al'amuranka ya zama al'ummar musulmi suna amfana sai kaga Allah ya haɓaka al'amuran amma kana kokewa ya zan ba a amfana da kai ya'ani ahadihim kowane ɗaya daga cikin su sun haka ma baye ne tsakaninmu da Allah haka muke ka taɓa hitowa ka sallama ma makwabtanka ka dibi makwabtanka dama kamar guda uku hagu kamar guda uku ka sallama musu ku gaisa ka ce wani towa ne in hada ma ka dai gana harko gani ina da mashin mashin ɗin nan haƙƙi na gare ni in uzuri ya kama ka ka taho ka amsa in kana da buƙata na tahiya wani wuri lalura ka haɗa min sai mu yi musharakan mashin ɗin nan akwai mota tana nan gida in lalura ta kama duk wanda ta kama cikin ku ya ɗaya kwankwasa min ko cikin dare a bashi mukulli shi ɗaya shi lalura a wani eh da Allah Allah ya ɗan ɗaɗɗaka min na so buhuhuwan guni don haka in naka ya kare don Allah ka ka boye min faɗa nan a aika kuna fahimta wato kun san annabi sallallahu alaihi wasallam ya yabi ash'ariyin me yasa ya yabe su kabilar su Abu Musa al-Ash'ari abinda suke yi lokaci lokaci haka sai a taru mutanen unguwa wanda adda kwano guda na gumi ya dauko wanda adda buhu guda ya dauko wanda adda kaza mai sha'ir mai alkama kowa abinda a gare sai ya dauko sai a harwace a game gaba ɗaya. dan an game sai a koma rabawa daidai <laughs> kuna fahimta ma'ana cikin unguwa yanzu wane bai da ko kwano guda wane yana da buhu goma wane yana da kwano biyar je ya auno su sai a ce to gobe na da sahi da Allah karhe goma kowa ya to sai a shin hidatan hol ka ɗauko ɗan gomin ka kwano biyu ka watsa wancan ya ɗauko buhu goma ya zube wancan ya ɗauko kaza sai a garwaye sai a raba daidai wa daidai kaga ana musafaha kowa na gode ma juna uhuwa diniya kenan bayan Allah kenan Allah ya sa mu gane don haka dai annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ba su wannan umarni kowanne ɗaya daga cikin su ya so haka ma baye ne a cikin ababen hawa kala Jabir dan Abdullahi ya ce fadammamtu ilayya snaini aw salasa ya ce ni da kaina ni ɗauki nauyin mutum biyu ko uku shakka ta marwaice shin mutum biyu da Jabir ya ɗauka ko uku ya ce mali illa uku batun ka uku bati ahadihim min jamali ba ni da wani abu cikin sai bayaye ne ya kamar bayaye ne kowane ɗaya daga raƙumina yadda kowa ya hau haka ne ka hawa banca ni adda abina don haka ni zan hin tahiya mai nisa ma'ana bayaniya ne ya aka yi wada kowa ya ɗauka haka ne ka ɗauka imamu abu dawuda ya ruwaito wannan hadisin wa anhu har yanzu daga jabir dan abdullah Allah ya ƙara yadda da jabir dan abdullah yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya takhallafu fil masiri annabi yana jinkiri a wurin tahiya idan an ka jidda zango tare da manzon Allah yanzu ba an gama zaman da aka yi na hutu da komi ba in bacci na an yi an tashi za a ta yi sai ce ku wuce ku ta yi gane nan ta yi ya takhallafu fil masiri yana jinkiri a wurin tahiya sai ya zama shi a baya bayan kowa ya tahi me yake yi Jabir dan Abdullahi ya ce fa yusjid da'if sai ya zaburar da dabbar wanda yake da rauni wani yayi rauni can baya dabba ce tana tahiya kadan kadan sai ya zaburar mai ita ta tahi gaba wa yurdiku yi lif ga wanda ya cimma yana ƙasa an tashi an tahi wani ya gaji saboda shi bai da abin hawa sai annabi ya ce bismillah Haunawa. baya annabi ka zaunawa ya tura tawaga gaba waye da ula kuma shi addu'a gare shi yanzu shi manzon Allah siffa ce shi ma alkhairi kuma shi ma godiya wannan bai hana ka kai godiyar ba don Allah haka hake kai in ka aika mutum sako ma in bai zo godiya ba sai ka fara gunguni me yaka nuhi ko bai ji daɗin abin da ni ba ka bashi shi jibina nan to sai ya zan jibi ɗin kai zai ba ka komo karkashi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ce akwai wasu bayi daga cikin bayan Allah waɗanda Allah ka azirta su don ɗaya taimakon bayan Allah suna bari sai Allah ya amshi arzikin ajiya ta aka ka haka kawai sai Allah ya ce wa mala'ikun da suke kula da arziki bi ba cikin wurin nan zanen wane ban ka dukiya shi ma bai san da inda taka hitowa ba aiki ne dai ya ci gaba da taimakon bayan Allah radda duk ya bari amshe ta dauko ta miƙa ma wani wanda ya san sirrin in baki taimako kuma wallahi ka gode ma Allah in dai har wani na buga ma waya ko ya isko ka ya ce ma yana neman taimako gare ka wallahi ka gode ma Allah inda Allah ya ga dama kai ka zuwa bi taimako sai dai ya kamata ku lura ga kowane zamani akwai abin da ke tahiya misali yanzu irin zamanin nan mutum ba zai tura ma ya ce do Allah ina neman taimako gare ka baka san shi ba ya tura ma akawun ka tura mai kuɗi yana cikin mugun haɗari misa saboda yanzu ana iya ƙulla ma sharri a samu wani ɗan ta'adda an kama shi wasu miyagu su ce tura mai tas ce kana neman taimako ya tura ma tas kana tura mai kuɗi sai a ce akwai communicating na tura kuɗi tsakaninku akwai matsala ko ba matsala amma yanzu misali ya tura ma test kaga taimako na yaka nema to sai ka yi kokarin ya za a yi ka yi magana ka gano wai daga ina ne wannan ya yake saboda yanzu abubuwa sun canza ko ko wata ta tura ma test kai ma ka azana mijina ce don Allah ina neman taimakon ka ina cikin wani hali kana turawa jibi sai ka ji kira police station kana zuwa sai ya ce wallahi gane ka tura ma mata ta dubu hamsin mi ya ka da ita ka ce wallahi taimako mata ta ka neman taimako gare akwai bala'i ko ba bala'i don haka da wadan abin sai a ci a shegen gora ya tura mata aure to kun ga sai ka zama wayayye mutum ya zama arifin bi zamanihi kar ka zama muzi a zuraka kuna fahimta don haka dai annabi sallallahu alaihi wasallam yana umarni da keniya amma kuma dole ka kula da mutanen da kake rayuwa da su waɗancan ba su zaluntar ƴan uwansu yanzu fa wani na nan babu abin da ya jira in ba wani rami ka faɗa ba shi kullun yawaye gari abin da ya tasowa wai babu ramin da ka fada to kai ko in kan rike askar kana taimakon al'umma sai Allah ya tsare ka duk abin da anka gina ma sai Allah ya tsallaka ka kuna fahimta don haka dai hadisan suna nuna mi suna suna nuna taimako game da yadda manzon Allah ke taimaka ma bayan Allah yanzu don Allah baka mamaki yanzu misali a ce convoy na gwamna ya hito suna hituwa sai ya ce su wuce me ya faru ce a duk wani wanda ya gaza baya sai mu taimaka mai wani mota ce tana iya bugawa wani ana iya kaza amma yanzu gwamna na iya haka missa bai iya haka saboda rashin adalci shi kai ne bai yadda da kai ne ya balle shi koma baya fahimta amma waɗanga masu adalcin sai ka ga wato mutum da mulki da komi amma ko ina shi na iya zagaya kudi ba su Umar bin Haddam Umar sai ya tashi shi ɗaya cikin dare shi kama zagaye cikin gari yana sauraron complain na mutane. Mutane na da matsala kaza yana zuwa majalisa majalisa sahi na wayewa sai ya kira kwamiti ya ce aje aje unguwa kaza da unguwa kaza a tahomin da wasu mutane masu kama kaza da kama kaza a kawo su sai ya taimake su saboda mi saboda adalci wallahi duk kai adalci Allah zai taimake ka amma kuma duk kai zalunci sai Allah ya sa ma tsoro kowa tsoro kake ji nashi ana fahimta babun ma ya ƙulu izara kibar daba lissafari babin abinda mutum zai faɗa idan zai hau dabba lokacin tahiya kana hawan dabba akwai abinda zaka faɗa kana zuwa ba kamma mashin ɗinka za ka yi ɗaya a jaka da gurr ba akwai abinda zaka faɗa nan ana magana a wurin tafiya in za ka yi tahiya ka zo tashar mota kana aza ka bakin ƙofar mota to akwai zikirin da za ka yi wanda daga manzon Allah duk bala'in da ya Allah zai kare ka jirgi na za ka shiga an ƙare komi za ka shiga ka tattara takawa akwai zikirin da manzon Allah ya ba a wanda za ka yi to amma in ba tahiya ta ba yawo na na yau da gobe daga masallaci zuwa gida daga gida zuwa kasuwa to shi ma kuma akwai zikirin da za ka yi duk suna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da sahabbai qala Allah ta'ala Allah mai girma da daukaka ya ce waj'ala lakum minal fulki wal an'ami ma tarkabun Allah ya sanya muku minal fulki daga jiragen ruwa kuna fahimta wal an'ami da dabbobi na ima na ni'ima ma tarkabuna abinda kuke kuke kuke hawa ma'ana kalmar alfulk wato abinda take nufi shine duk wani abin hawa duk da an yi isti'malin ta zuwa ga jirgin sama amma jirgin ruwa amma yana ɗaukar duk wani abu da ake hawa ana kira ne alful abin da yake ɗaukar adadi da yawa na mutane kamar jirgin sama kamar jirgin ruwa da sauransu don haka sai Allah ya ce waje lakum min alfulki wal an'am Allah ya sanya muku daga jirage na ruwa wal an'ami da dabbobi na ni'ima matar kabuna ababen da kuke hawa to kun ga dabbobi na ni'ima dukkaninsu ake hawa ba dukkaninsu ake hawa ba kenan waɗannan Allah ke nufi yana nufin kamar raƙumma kamar shanu raƙumma sai ku aza musu manya-manyan kaya su ja su shanu sai ku yi mi ku aza musu galma ta noma su ja muku abubuwan da kuke so su zo su yi muku noma wannan ni'ima ce da wurin Allah litastawu ala zuhuri saboda ku daidaita bisa ga bayan dabba gadon bayan dabban sun mataskuru ni'imata rabbikum sannan ku tuna ku tuna ni'imar ubangijinku ka zo ka zauna kangam to ku tuna ni'imar da Allah ya muku me ma'anar wannan yanzu Allah na ya nuna ma ya hore ma abin hawa yanzu kai da annan rike da mashin kana zuwa yanzu ka zauna bisa mashin din nan to Allah na baka umarni ka tuna ni'imar Allah yanzu wani na can ba mashin ba wallahi har yanzu ma bai ci abincin mareci ba shi ba maganan mashin ya kai ba yanzu kai kokawa haka mai yayi tsada shi ba maganan mai yayi tsada ba kokawa ya kai a zai ganin asuba to sai ka tuna wata ni'ima ta Allah ya yi ma haka in wata mota ta Allah ya baka ko wani abu to ka tuna ni'ima ta akwai wanda yana can yanzu baya da in ma baka da motar baka da mashin ba kana da kawahu ba wani na can yanzu bai dai yakai ya ga ranar da ya tashi tsayi. ashe yanzu da kake iya takawa kana zuwa to kai amfani da karhin nan naka wurin sauraren karatun alkur'ani karatun hadisi karatun fiqh wasu abubuwa masu amfani don komi daren ya wallahi sai ka zama mi sai ka zama baka iya zuwa wurin nan komi dai rashin gane wakka ka san wanda kuna zuwa masallaci tare ko makaranta tare awaye gari bai iya tashi ka zo diba shi to wata rana kai za ana dibawa to kai amfani da lokacin ka dan lokacin zai wuce kuna fahimta ma shine Allah madaukaki yace ku tuna ni'imar Allah izastawaitum alaihi yayin da kunka daidaita bisa ga abin hawa kana zaunawa to ka tuna ni'imar Allah wata qulu sai ku faɗa ga abin da za ku faɗa in ji Allah subhanallazi sahara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin kun ga subhanallazi sahara lana hadha kun ga munasaba in an ka barka da hankalinka yanzu ai zaka ce ai wurin ba subhana ya kamata a ce ba kamata a ce alhamdulillahi allazi sahara lana hadha kuna fahimta amma sai an ka zo da subhana me fa'ida malamai suka ce zuwa da kalimar subhanallazi sahara lana hada tsarki ya tabbatan ma wanda ya kore muna wannan wa ma kunna lahu muqrinina ba mu kasance muna masu iko game masu samun iko game da kore wannan ba in ba da taimakon Allah ba an ka zo da kalimar tsarki ya tabbatar ma Allah don me kai ka zuwa neman abin hawa gajiyawa bukatuwa zuwa ga abin ya kai ka to tsarki ya tabbatar ma wanda bai da bukatuwa ga komi don haka kana faɗa ma Allah kai kasashe na kana da bukata kuma cikin bukatocin da aka gare ka ga wata nan ya taimake ka da abin da zai taimaka ma wurin biyan bukatar don haka subhanallazi sakhara lana haza wato tsarki ya tabbatar ma wanda ya kore muna wannan wa ma kunna lahu muqrini to kuma me yasa an ka zo da kalimar sahara horewa malamai suka ce akwai ibra akwai abin lura a cikin kalimar domin yanzu kai ka san inda an ba raƙumi irin damar da an ka ba zaki ba kai ba ko ku goma ba ku iya control ɗi ne amma yanzu sai ka samu yaro ɗan ƙarami ka miƙa mai raƙumi ya bi shi zalalam zalalam in ya tsaya ya tsaya in ya jace ya kwanta ya kwanta to horewa ta Allah ya sallade ma irin waɗannan dabbobin ka sarrafa su kai ka san da ganin wani yaro matashi dan shekara 25 ya ɗauko dogon tanki da Legas ya biyo hanya fa fa fa kai ka san horewa ta ta Allah in ba da horewa ba ina shi ina control din irin wannan mota amma saboda horewa Allah ya bada hankali da basira da hikima in an taba nan ta tai an taba nan ta tsaya kai ka san cewa ba wayon wani bane wata horewa ta da wurin Allah subhanahu wataala in duk baka gane ba jirgin sama da zai tara ku sama da ku 300 a jibga ku ciki ya sheka da gudu kuma ya cira sararin samaniya kaji ana ba ku sanar wai yanzu kuna kilomita dubu talatin da takwas sararin samaniya kai ka san ko sako ka an kai kayan a kawo ƙasa ka daɗe da mutuwa amma <laughs> tare da haka sai haga Allah ya ɗauke ku ya kai ku inda kun kai niyya ko ba za ka gano mutane duk shaƙiyancin da kaga suna yi wallahi da ganganna suka yi in bala'i ya taho kowa ya san wanda a Allah sai kuna cikin sararin samaniya jirgin sama an ba da sanarwa cewa jirgi ya samu problem sai ka ji dai kowa na hudin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi Allah kai kawa mahita Allah kai ka mahita Allah kai kowa lokacin addu'a amma idan jirgin ya juya ya juya ya juya lokacin da ya sabka ya tsaya sai ka je wani ya ce shege ba wallahi kwarari wai ba a kwarari to wannan ɗabi'ar ba ɗabi'ar na ba ce ka ɗauka duk inda kake in ka samu wata nasara to Allah na ya tsirar da kai ba wayonka ba ba hikimarka ba ba iyawar wani ba kuna fahimta wa ne bin umar radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kana izastawa ala ba'irihi kharijan ila ila ila safar kuna fahimta wato ku diba imamun nawawi saboda mun tsallake eh to bai kawo min ba wa inna ila rabbina mu zuwa ga ubangijin mu lamun na masu komowa ne nan sai yayi mana kawai iktibasin bakin eh subhanallahi eh, eh idza wa taqulu subhanallazi sakhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin don haka bai kawo muna ba amma haka cikon aya kenan wa inna ila rabbina lamun kalibun lalle mu zuwa ga ubangijin mu masu komawa ne ma'ana duk cikin yanayin da kake yanzu ana tuna ma akwai ranar karshe yanzu ga ni'imat an ce ku tuna ni'ima kun gani wa'ana taskuru ni'imat rabbikum ku tuna ni'imar ku bayan an huda ma ka tuna ni'imar ubangiji yanzu ba ga ni'ima nan kana gani ba sai kuma karshe an ka ce ma wa inna ila rabbina lamun kalibun mu fa zuwa ga ubangiji mu masu komawa na don haka duk da ni'imar da aka ciki to ka tuna za ka koma ina gida don yanzu balaguro ka taho Allah ya sa mu gane Abdullahi dan Umar ya ce anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana izastawa ala ba'irihi annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya daidaita bisa ga taguwa tai annabi yana zaunawa bisa ga raƙumi kharijan ila safarin yana mai hita zuwa ga tahiya in tahiya manzo Allah zai yi ya za ce mata tahiya ai bahaushe in an ce tahiya ya san da gari zuwa gari da wuri zuwa ba zuwa unguwa ba to in annabi ya daidaita bisa ga abin hawa yana da nuhin tahiya zuwa wani gari kabbara salasan sai annabi shi bari guda uku to Allah ka taba dana wannan sunna ka hito zaka yi tahiya wani gari ko zaka je saudiya kana zaunawa bisa ga jirgi sai aje ka ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sau uku sunna ingantatta ta manzon Allah ashe ga sunnoni nan ku yi ta ɗanawa duk ka karanta wani hadisi to ka tabbatar da ka ɗana hadisin ba saudiya zaka je ba wani gari zaka je ko wani ƙauye zaka je kana daidaita cikin mota sai a je kana kan barbari yanzu ka sha mamaki in zaka je wani ƙauye wurin sayayya ka zo tasha kana zama cikin mota za a kikin ɗin mota a tashi an ka ji kayi kan barbari guda uku sai kowa shi ɗora kallon ka wanga ha <laughs> kuna fahimta saboda mi saboda su muza yana ba su san sunnar manzon Allah ba to sai ka yi ta jefa ta inda duk ka zo ka jefa sunnar manzon Allah bayan ka yi abubuwan kadda mutane sun shiga mamaki sai ka ce haka manzon Allah kai ka koyar da mi ka koyar da sunna don haka manzon Allah sai shekar barbari guda uku sun makala sai manzon Allah ya ce subhanallazi sakhara lana haza tsarki ya tabbatar mu wanda ya hore muna wannan abin hawan wa ma kunna lahu muqrinin ba mu kasance muna masu iko game da shi ba in ba don horewa ke ba wa inna ila rabbina na lalle mu zuwa ga ubangiji mu masu komawa miki allahumma inna nas'aluka fi safarina hazal birra ya allah muna roƙonka a cikin wannan tahiya kai muna muwafaka da aikin da'a kuna fahimta wattaqawa da tsoronka shi yasa malamai suke cewa ba a gano mutumin kirki sai tahiya ta kama sai ya yi tahiya inda babu ɗan uwa babu aboki babu na kusa shi ɗai tunan ake gano kirki ne da imani ne yanzu inda abin da ya hana shi sharholiya da wada ya gada ma saboda ma'arufi na ga gari ko ko an san shi ko ko kaza to yanzu ya samu kai ne inda bai san kowa ba ba a san shi ba to anan aka gano takawa da imanin wani don shi ma malamai suke ta baka ba da shaida wanda baka taba tahiya da shi ba ka ba da shaida game da halaye ne da ɗabi'u ne to ba ku ko ina ba ina ka san ɗabi'u ne sai tahiya ta kama ku an ci zango tare da shi ka gama karimul akhlaq nashi ya zama babu kowa kusa gare kuma yana tsaye da sallar jam'i babu kowa kusa gare yana gaskiya yana amana babu kowa kusa gare yana nisantar sabon Allah to nan ake gano wane nagartaccen mutum na kuna fahimta don haka dai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa Allahumma ya Allah inna nas'aluka fi safarina haza ya Allah muna roƙonka game da wannan tafiya tamu albirra Allah kai muna muwafaka da ayyuka na da'a duk da muna cikin tahiya Allah ka sa duk abin da zamu faɗa ya zama gaskiya aikin da zamu yi ya zama yayi daidai da sunnar manzonka wa taqwa da kiyaye dokokin Allah ma'ana mu tsare dokokin Allah wa min al'amali ma tarda Allah ka yi muna muwafaka da aikin da kake yadda da shi yanzu duk aikin da zamu yi wanda kake yadda da shi na Allahumma hawin alaina safarana haza ya Allah ka sauƙaƙa muna wannan tafiya tamu domin tafiya wani yanki na na azaba ya Allah ka sauƙaƙa muna wannan tafiya tamu wa dawi anna bu'dahu ya Allah ka dade muna nisan tahiyar Allah ka nade muna ma'ana duk nisan tahiyar Allah ka nade muna nisan tahiyar nan ya zama mun yi ta cikin sauki Allahumma anta sahibu fi safari ya Allah kai ne ma'abuci a cikin tahiya ma'ana kai ne mai taimako a cikin tahiya wal khalifa fil Ahali, ya Allah kai ne mai khalifan cewa a cikin iyali in na fita na bar iyali na Allah kai ni bar makalihun kai ne ka halifance ne. wurin taimakonka wurin watun daidaita su da abin da addai Allahumma inni a'uzuka min wa'asa safari ya Allah ina neman ka tsari min wa asa'is safari daga wahalhalu na tahiya Allah ina neman kariya to kaga irin waɗannan addu'o'i suke sa in kai tafiya sai Allah ya bada nasara a cikin tafiyar an kaddaro tafiyar da za ku yi robalin za su tare ku kinnafa za su tare ku kana yin wannan addu'o'i duk wata musiba da annan sanadiyar kai da kai yi addu'a sai Allah ya dauke ma sauran bayan Allah duk a ce a jaye musu wannan bala'in sai sun wuce ma abin zai faruwa don haka kayi addu'ar da manzon Allah ya koyar wa ka'abatil manzar ya Allah ina roƙonka tsari daga mummunan abin gani abinda bahaushe ka ce Allah ka tsare mu da mugun ji da mugun gani shine ka'abatil manzar mummunan abin gani ma'ana duk wani abu wanda yake mai muni na wanda ke kawo tashin hankali ko gare ni ko ga iyali na ko ga yan uwa musulmi Allah kakka sa in ga wannan yana cikin mummunan gani ka cimma an yi azdin gagawa wakinan fata fata na yan uwanka musulmi mummunan gani na wasu ilmun kalabi ya Allah ina neman ka tsari da mummunan dawowa ka in yi mummunan dawowa ka yi tafiya ka yi mugunyar dawowa ko a ɗauko ka ko ka dawo cikin wani mummunan hali fil a cikin dukiya ma'ana ka tafi da dukiya ka ko da kake dawowa an kwace ko ko wata hasara ta same ta wal ahli da iyali ya Allah ka tsare ni ka yi mummunan dawowa in samu mummunan abu cikin iyali na wal waladi da ƴaƴana ya Allah duk wannan hu manzo Allah na koya muna yanzu don Allah yanzu ho wannan zikiri na cadadde daga bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dukkanin mu nan ya kamata a ce kowa in ya koma ya buɗe riyadu salihin ɗine cikin dare ya wa Allah alƙawali Allah wannan addu'ar da manzon Allah kai nayi alƙawalin zan haddace ta don neman yardarka ka sha mamaki amma kullum ka karanta manzon Allah ya ce kaza ka zo ka yassuwa sai an tadda magana ka ce lalle na taba karanta to me auhanin ka karanta baka yi aiki da shi ba aiki da abin shi zai kai ka aljanna ba sauraron abin ba in ka saurara baka yi aiki ba bala'i dai ka ja kanka abin da ya kamata duk hadisin da ka jiya na manzon Allah ka tallaba ɗaya ka ɗauka wa iza raja'a qala hunna haka in manzon Allah zai dawo kuma sai ya sake maimaita irin wannan addu'a wa zada fihinna kuma sai a ji manzon Allah yi ƙari a cikin addu'ar mi manzon Allah ka ƙarawa sai manzon Allah ya ce aibuna ta'ibuna abiduna li rabbina hamidun kalmomin da manzon Allah ke ƙarawa kenan sai manzon Allah ya ce aibuna muna masu dawowa ma'ana muna dawowa ta'ibuna muna masu tuba abiduna li rabbina muna masu bauta ga ubangijin ubangijinmu hamiduna muna masu godiya ga Allah waɗannan kalmomin guda hudu manzon Allah yana ƙara su bayan waccan addu'a wannan hadisin Imam Muslim ya rawaito hadisin ma'ana muqrinina Imam Nawawi na so ya fassara mana kun kalmomin da a cikin hadisin shine yace ma'anan muqrinina mudiqina kuna fahimta ma'ana masu iko ba mu kasance masu iko ba don da horewarka ba wal wa'asa'u kuna fahimta kalimar wa asa'u da a cikin hadisi yace bi fatahil wawi wa iskanil ainil muhmala da yin sukuni ga ainun mara digo wa Sa'il musallasa da yin sa'un musallasa wato da ca mai digagga guda uku shine sa mai digagga guda uku wa bil maddi a karanta da madda a ce wa asa'i ya zama bayan sa'un dan akwai alif kuna fahimta me yake nufi yace bil maddi wa bil maddi wa hiya shidda tsanani ma'ana Allah ina ka tsari daga tsanani na tafiya wal ka'aba bil maddi kalmar ka'aba da yin madda wa hiya gairun nafsi shine canzawar rayuwa min huzunin wa nahwihi bakin ciki da wani wannan ma'ana ka samu kanka lokacin da ka dawo ka samu wani bakin ciki wal munqalab al marji kalmar munqalab shine dawowa duk dai wannan daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi imamun nawawi yana gwada ma likita ne gashi malamin hadisi gashi malamin lugha ya ɗauki ɗaya ɗaya kun kalmomin da yake ganin suna da nauyi sai ya fassara ma kaza ake nufi dalili saboda kaza eh? <laughs> babin bai shiga bai shiga ko to ƴan uwa musulmi nan za mu tsaya sai wani sati in Allah ya kai rayuwar mu sai mu ɗora abinda dai ban mantawa da shi kuma ban son ku manta da shi shine mu ci gaba da yi kasan mu addu'a kun ga ga shugabanni nan duk sun ka motsa sai su ce a yi musu fatan alkhairi akwai wanda baiwa kasa ta fatan alkhairi kun ji mai magana da yawon shugaban kasa yana cewa ana kira ga yan kasa su rinka yi ma kasa fatar alkhairi yan kasa suna yi ma kasa fatar alkhairi ku ko abinda ake cewa ku ji tsoron Allah yan ƙasa da kun ka taushe kansu suna cikin bala'i ku daddaka musu ai ku aka cewa kuwa ka fatan alkhairi tsakanin ku da Allah duk mai imani yanzu yana ƙara kuɗin mai hetur mutumin da adda imani yana yadda da shawara ce a ƙara kuɗin mai hetur saboda mi saboda sun zo sun ciwo shukka ga bankuna na duniya an dankara muna bashin da Najeriya in za ta yi shekaru adadi mai yawa ba za a iya biyan bashin ba kuma ba abin da ake yi da kuɗin in ba sata ba kun ji ita ma matar shugaban ƙasa ta haito tana wa mutane surattan banza wai ba mijinta ya lalata tattalin arzikin ƙasa ba mi ta kasun ta ce shine wata talla da ake son a ba malamai a ce wai ba yanzu na matsalar ta faru ba tun lokacin Buhari na to a dawo da mu da lokacin Buhari yake wada gumi yake lokacin Buhari kun san dai mutane sun koka da Buhari aiko yanzu yan gidan jiya aka son a koma Allah ya dawo da mu ko da lokacin Buhari na amma wallahi wannan tsohon in dai ba gyarawa ya ba mutane ba yadda za a yi su mai fatan alkhairi saboda mi saboda ba wanda zaka zalunta ka ci amana ta da gangan yana ji yana gani kun san na faɗa muku talaucin yan Najeriya ba talauci na wanda Allah ya kawo ba talauci na wanda an ka kaka ba mu mutane me misalin wannan na faɗa muku kamar a kunna honho na mutane na shan ruwa wani ya zo ya kashe honho sai a ce haka Allah ya kaddaro sai a ce a ya kunna in ruwa ba su kawo ba mun san haka Allah ya kaddaro to haka ne fa mutane shi bawa ana rantsashe shi dan nan yace ya ja ya subsidy na mai heto da nan bala'i ya kwara ma mutane don haka mu abin da muka cewa duk sun kai muna Allah kai musu haka na ya Allah ga bawanka bola bo Allah naka na Allah in yana da nuhin daddaka muna ya Allah ka taimake shi ga mulki ne ya Allah in bai da nuhin daddaka muna ya Allah ka amshi abin ka mu huta da irin wannan addu'a da ai ba wa mutum mu gunya to shi da muna mu ya fata fa ai abinda mun ka ce ai aljaza'u min jinsil amal abinda duk yayi muna Allah kai mai haka na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi addu'a yace ya Allah duk wanda ka jidin jibinta ma al'amarin al'umma ta ya sauƙaƙa gare su Allah ka sauƙaƙa gare ya Allah in Bola Tinubu ya sauƙaƙa ma mutanen Najeriya ya Allah ka sauƙaƙa mai ya Allah ka taimakai ya Allah in ya sa mutanen Najeriya cikin musiba cikin bala'i Allah ka sa shi cikin bala'i sama ta faɗo abinda annan kenan miya guna nan suna maganganu za mu ɗau mataki mu yanzu Allah babu to wani mataki yanzu abba mu gani ba mu da yanzu da Sakkwato da Zamfara da Katsina sun zama kamar makabarta yanzu dan Sakkwato ka kuma barazana zaka ɗauka to wani mataki abbe gani ba mu yanzu in an yi magana an ce akwai gwamnati arewacin Najeriya sai mu ce sai dai ta Bello Turji tsakanin ku da Allah haka muke ko ba haka ba abubuwan da Bello Turji kai tsakanin ku da Allah in babu renin wayo ya isa ya fito yana wa sojojin Najeriya wannan walakancin ku diba sai sun bada sanarwa sun nuna sun kashe wani kasan gumen dan ta'adda sai ya fito ya nuna ma duniya sojojin Najeriya makaryata na ya kada girman su ko bai kasuwa ba kuma sai ya fito da mutumin ya nuna shi ya ce kaza kuma da yake jahili na waɗanda a tare da shi jahilai na wallahi in gwamnatin Najeriya ta yi niyyar maganin Bello Turji cikin minti talatin matsalar ta kare kun san yanzu mutum ya tashi da nan shinkayi zuwa kwanta gora sai turje niyya ya dwage shi saboda ya tona asirin inda yake tsakaninku da Allah bai ka ambata babu mu ga inda aka kai su ba tsakani da Allah mai bohol wallahi mutanen safar suna cikin bala'i musamman yan kasuwa mu ba mu san abin da yan kasuwa sun kai ma ba don Allah jama'a ko Fir'auna ya taimaki mutane ne yau na faɗa muku ko ka taimaki mutanen ka ko don wasu su yau da kamfin kun taɓa ganin gwamnati wata goma sha takwas ana resign ana aje mutum yana bisa mukamin gwamnati dole bala'i shi bala'i ya zo ya rizani ya aje saboda mi saboda yan uwa ne sun aza mai bala'i cewa gashi shi aka za cikin gwamnatin Ahmadu ya ka taimakon kowa ba su san wallahi bisa garwashin wuta yake ba bala'i da yake sama don haka suke ta jiha mai mukamai ne kuma ku diba Allah da ya iya kamu don shi Allah yake kali azzalumi har ya kama shi kun san abin mamaki mun yi ta jan hankalin mai girma gona mun ka ce ka dadda yanzu gwamnonin arewa ba su taɓa samun kuɗi irin wannan lokaci ba ko sun taɓa kuma kuɗin mina kuɗin subsidy na da gwamnatin tarayya ta kama ba su sun rika manyan biliyoyi don shi ka gaya muku duk kun ka ji an hidda kwangila shi gwamna shi ka hidda kwangila shi ka biyan kai ne ku ce a gwada muku ɗan kwangila ban ba ku misali da gidajen da aka yi kalan baina ba mai girma gwamna ya ce za a yi gidaje na ma'aikata guda ɗari biyar naira biliyan bakwai don Allah akwai hankali cikin maganar to ku tambaye shi wa a ɗan kwangilar wa dan kwangila shi ka ba kai ne kwangila shi ka biya don shi za ku ga kwanan baya kuna jin wai gwamnatin jihar Sokoto ta so kwale-kwale na biliyan guda don Allah gwamnatin hankali ta mutane na cikin bala'i wai an so kwale-kwale to ina ruwan ma da za a shiga a tsallake da wani ƙauye da wani ƙauye an ka kai jiragen kwale wai an so da riguna na shiga ruwa da kwale-kwale na biliyan guda an bar magana bohol shi da sun kai abin kunya don duk duniya ta san wallahi kuma wallahi abin kunya da an kai jihar Sokoto duk gwamnonin arewa su suna sata ko ba su yi to amma shi na sakkwato da yayi sai Allah ya tona mai asiri don Allah babu abin kunya mu abin da muka cewa ya Allah ka gyara muna gwamnatin jihar Sokoto ya Allah ka azata ga hanya madaidaiciya ya Allah ka sa ta gano bala'ukan da ta jawo makan tana suke biyarta wallahi gidajen mutane da karoshi da shagunan su cikin hu'in kasuwa na jihar Sokoto akwai wanda ai mai hasara ta sama da naira miliyan 500 haka kawai ya zo yayi shaguna don ya raya jiha shi ya taimaki kai ne ya taimaki al'umma te haka kawai gwamnati ya diba sai ya ce wai a zo a kuma an roshe ba a komi saboda mi saboda saboda yana ganin Allah ya bashi mulki mu abin da muka cewa Ahmadu ka ji tsoron Allah kuma ya zama wai da kayi magana ce sai ya ce a tura ka gidan yari da kayi magana ce to yanzu dan arewa ma musamman dan jihar Sokoto in ka tura shi gidan yari ba taimako ne kai ba wanda a cikin wanga bala'i duk dan jihar Sokoto dan Zamfara dan Katsina ba daidai ya kwana gida ne ba kullun jin ya kai kamar shibuwa za ya dauka to in ka tura shi gidan yari ai tsaro ma ka bashi saboda can ko babu komi akwai mi. akwai hitillu ya Allah ka gyara mana gwamnatin jihar Sokoto ya Allah ka sa mai girma gwamna ya gyara wannan abin da kun ka ji muna yi ma gwamnati dole na mu yi mata saboda ko dai kai a hasiri idan hasada ka san Murtala Bello ya bada gudunmuwa wurin tahowa gwamnatin jihar Sokoto ko mai girma gwamna da Allah ya tashi kan mai kun san ku diba duk kafircin Fir'auna da Allah ya tashi kare Fir'auna kun san abin da yayi cikin gidan fir'auna an ka hidda wanda ya kare mulki ne yanzu ku diba bala'in da ya taho ma gwamnatin jihar Sokoto su ha sun kare ni mutane sun kai komi yanzu ha masu yi musu bore ba fa na waje na ba ba yan adawa na ba waɗanda sun kare na na cikin gida suna annan sun zama musu karhin waya sun zama musu bala'i ko mu kullum addu'a muka Allah ya ba su sa'a ku su ida lankwashe ku saboda mi saboda kunwa al'ummar musulmi ta'addanci kuna nan kuna kare kare da masallatayya za a taimaki malamai za a yi kaza wallahi ta'addancin da yanzu fa zuwa akai sai a dibi masallaci bai wuce cin naira miliyan talatin sai a ba sai miliyan ɗari da talatin a dibi aikin da bai wuce cin naira miliyan ɗari biyu sai a ba sai na ba ku misali da rawon rawon kwanan baya da sun kai suwa ko ji rashin hankali ga hili don Allah akwai matsala ko ba matsala to abinda muka cewa Amadu Allah ya saka gane Allah ya shiryar da gwamnatinka kuma akwai matsalar da manzon Allah ya faɗi cikin hadisin Aisha duk ita ka bin mafi yawan shugabannin arewa manzon Allah ya ce "Iza arada Allah bil amiri khairan ja'ala lahu wazira sidqin in nasiya zakkarahu wa in zakara anahu wa idza arada bihi ghayra zalika ja'ala lahu wazira su'in in nasiya lam yuzakkirhu wa in zakara lam yu'inhu kakka rada ka ta kara shi abinda an matsalar da damun shugaban kasa Bola Tinubu da sauran gwamnonin mu na arewa idza arada Allahu bil amiri khairan in Allah na nufin alkhairi ga shugaba ja'ala lahu wazira sirikin sai ya sanya mai mataimaka na kirki ministocin Bola Tinubu su zama mutanen kirki na su ce Bola Tinubu ka ji tsoron Allah a mutanen arewa su sun ka zabe ka hatta ji hakka Lagos faduwa kai to zo ka taimaki mutane suna cikin bala'i a kashe su ba su iya noma sannan ga abinci yayi tsada ba su iya cewa ne ma'aikatan gwamnati ko da wata ka karewa bashi ya zo musu shine ja'ala lahu wazira sirikin in na sai zakarahu in ya manta sai su tunatar da shi in jiha ta a samu special advisors na gwamna da commissioners na su ba bashi shawara cewa mai girma gwamna ka ji tsoron Allah gidajen ganin mutane da annan muna roshewa yanzu hankalin gwamna ya koma duk da tituna da kun ka gani inda aka kasa motoci yanzu duk inda ya ya ga wani yayi dan kamfani ne na mota sai ya aika ya ce a zo a sa mai a sa mai jallayi wai za a za a tadda wurin mi za a yi za a kara ma titi hwaɗe don Allah mai hankali ka tadda masu sana'a shi titi titin bi to ina waɗanda za su bin titin ka bi tituna ka gani ma mai ya gagari mutane mutum kaka gani ka san shi da mota ya mai ta gida ya aje wai shi shina nan shi kyalkyalin gari to kyalkyalin gari mutane na jin yunwa ka dibi mutanen Sokoto ga duk ba iyakan mu annan ba tsakanin ku da Allah iyakan mu annan ja'ala lahu wazira sidiqin inna siya zakarahu wa in zakara a'anahu in ya tuna sai su taimake shi yana tunawa yace ban yi kaza ba sai su ce eh lalle bai yi kaza ba ya kamata a yi mai a taimaka mai yayi wannan abin ita ma gwamnatin jihar Sokoto da muke suka ai akwai wasu abu abubuwa da ta yi na alkhairi kuna fahimta wanda su ma za mu zo mu yi bayani yanzu ɗauki misali duk abubuwan da mai girma gwamna ka kaftowa ya kaftu biliyan guda ya ce an yi kaza ya kwashe to sai gashi kuma cikin ikon Allah an ka samu wasu na Allah sun ka ba shi shawarar cewa a sowo abinci kun ji wannan ko ba ku jiya ba to sai mai girma gwamna ya hidda kuɗi ya ce a sawo abinci duk da kuɗin sun yawa amma muna roƙon Allah ya saka mai da alkhairi ya ce a sawo abinci a raba ma mutane to in kana haka wallahi duk maganganun Murtala Bello ba su yi makomi saboda ko Murtala Bello ya ce kaza ya ce kaza sai a ce ga shi fa yayi kaza to ɗobu kuɗin gwamnati a sai abinci a raba mu bayan Allah yayi abin da ya dace ko bai yi ba to abin da muka roƙo kwamitin da kai na cewa za a sassabta ma mutane gwamnati ta ce za a rage kashi 55 cikin 100 wannan abin kwarai na ko ba abin kwarai ba to Allah ya sa kwamitin su yi abin da ya dace me abin da ya dace su yi koyi da wani malami a jihar Sokoto malam Lawal Mai Doki shi ma akwai wani ɗan siyasa nan jihar Sokoto tsohon gwamnan Sokoto a Tahiru Bafarawa kun san mu muna da ka'ida wala ya yajrimannakum shan'anu qaumin ala Allah in idinu huwa aqrabu taqwa kiyayya da tsakanin ku da mutane kar ta hana ku yin adalci shi ma ya ɗibi kuɗi ya taimaka ma al'ummar jihar Sokoto an sai abinci da idanuna na ga an ba mutanen Isa da mutanen Sabon Birni an gabatar wannan abin abu na wanda an mai kyau kuma wanda an kaba jagorancin ya cancanta shine malam Lawal Mai Doki to muna kira ga gwamnatin jihar Sokoto wannan abinci da za ta sawo ta yi irin wanda wadansu malam lawal mai doke sun kai wurin rabon abinci muna roƙon Allah ya saka da alkhairi amma dai abinda muka cewa mai girma gwamna zalunci Allah bai kyale zalunci saboda haka muna roƙon Allah ya daidaita gwamnatinka Allah ya sa mashawartan ka su zama irin mashawartan da manzon Allah ya faɗi shugaba na kirki Allah na bashi mashawartan da in nasiya zakarahu wa in zakara anahu in ma ya tuna su taimake shi su ce mai girma gwamna baka jin kunya yanzu mu zo mu zo yakin neman zaɓe 2027 mu ta sama mutanen gabacin Sokoto yanzu miza mu ce musu in mun ka zo ka ce in kuɗin jihar Sokoto na karewa ga harkar tsaro sai dai su kare gashi nan ba ai komi ba mahi yawan su gabacin Sokoto ta yi kusan wacewa amma ba kai komi ba kullun ƙarya ake tawa mutane a ce an yi kaza an yi kaza tsakani da Allah akwai matsala muna roƙon Allah ya gyara muna Allah ya sa mu gane su kuma shugabannin mu Allah ya sa su gano mu masoyansu muke ba maƙiyansu muke ba amma dai barazana da wani abu wallahi kai ka san ba ta wa irin mu mu abin da ɗaya yi muna shine in mun ka faɗi abin da a gaskiya a karɓa kuma da yawa yawa wannan yana cikin abin da sa ku ganin su ko makiya mahasada suna karuwa ɗan an faɗi abin da addaidai shi gwamna ya san wallahi gaskiya ta aka faɗa mai da ya san wallahi komi ba mu bukata gare nan wurin nan na ni magana akan su. ni ce alu maga takarda shi ya ɗauki hannun gwamna tun bai kowa bai komi Allah ya sa maga takarda ce zama sababi na ɗaga hannun gwamna ce abin kunya na a ce gwamna yana kallo state university da magatakarda yayi ta zama tana ruwa ba a iya ma zama cikin aji saboda bala'i wannan magana yan miya sun yi ta maganganu excellency za a kyale yaron ga shina taimuna abubuwa a kama shi a kai shi gidan ya ce a maganar nan fa ana duba ta don haka sai yayi kwamiti ya tura ku je makaranta ku gani ana na ana aiki magana ta yi unhani ko ba ta yi ba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu